Irimiya Sura goma sha biyu Damuwar Irimiya. Kullum kai mai adalci ne, ya Ubangiji, sa'ad da na kawo ƙara a gabanka; duk da haka zan yi magana da kai game da shari'arka, Me ya sa mugaye suke nasara, me ya sa dukkan maciya amana suke zama ba damuwa? Ka dasa su, sun kuwa saiwa; sun yi girma suna ba da ’ya'ya, kullum sunanka yana a bakinsu. amma kana nesa da zuciyarsu; duk da haka ka san ni, ya Ubangiji, kana gani na ka kuma gwada tunani na game da kai; ka ja su kamar tumakin da za a yanka, ka ware su don ranar yanka Har yaushe ƙasa za ta kasance busasshiya, ciyawar kowane fili ta bushe, domin waɗanda suke zaune a cikinta mugaye ne, dabbobi da tsuntsaye sun hallaka, ban da haka ma mutane suna cewa. ba zai ga abin da yake faruwa da mu ba. Amsar Allah In ka yi tsere da mutane a ƙafa suka kuma gajiyar da kai, yaya za ka yi gasa da dawakai? In ka yi tuntuɓe a lafiyayyar ƙasa, ƙaƙa za ka yi a kurmin Urdun? uwanka, iyalinka har su ma sun bashe ka, sun tā da kuka mai ƙarfi a kanka, kada ka amince da su, ko da yake suna faɗa maganganu masu kyau game da kai, zan yashe gidana, in rabu da gādona, zan ba da wadda nake ƙauna a hannuwan abokan gābanta, gādona ya zama mini kamar zaki a kurmi, yana mini ruri, saboda haka na ƙi shi, ashe gādona bai zama mini kamar dabbar dabbaran tsuntsu mai cin nama, da sauran tsuntsaye masu cin nama suka kewaye shi da faɗa ba? Tafi ka tattaro dukan namun jeji, ka kawo su su ci, makiyaya masu yawa za su lalace gonar inabina su tattake gonata, za su mai da gonata mai kyau, kango marar amfani, za ta zama kango, busasshiya da kuma kango a gabana, ƙasar duka za ta zamo kango, domin ba wanda ya kula, akan dukkan tsaunuka nan na hamada, masu halakarwa za su zo, gama takobin Ubangiji zai ci daga wannan iyaka ƙasa zuwa waccan, ba wanda zai zauna lafiya, za su shuka alkama su girbe ƙayayyuwa, za su gajiyar da kansu ba za su kuwa samu komi ba, saboda haka ku sha kunyar abin da kuka girbe, saboda zafin fushin Ubangiji. Ga abin da Ubangiji yana cewa game da dukkan mugayen maƙwabtana waɗanda suka ƙwace gadon da na bawa wa mutanena Isra'ila kuwa? zan tumɓuke su daga ƙasashensu zan kuma tumɓuke gidan Yahuda daga cikinsu, amma bayan na tumɓuke su zan sake jin tausayi in komo da kowannensu zuwa gādonsa da kuma ƙasarsa, in kuma suka koyi al'amuran mutanena sosai, suka kuma yi rantsuwa da sunana, suna cewa, Muddin Ubangiji yana raye, kamar yadda sun taɓa koyawa wa jama'ata yin rantsuwa da Ba'al, sa'an nan za su kahu a cikin jama'ata. amma duk al'ummar da ba ta saurara ba zan tumɓuke ta ɗungum in kuma hallaka ta, in ji Ubangiji.